السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو بيو كو اوكو من شجع أكو غوما A watan goma a watan shawwal hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da uku allah ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don mu tsarkin sunayensa Ah, kamar dai jiya mun kwana a shafi na sha biyu littafin mu al'iksiru na yi gudun ku al'iksir ah, talhisin takaribu shi kuma talhisin madarijus salikina آه، موضوع إلا ذا مكاس ومكاس بيان استعمال الفاتحة على أمهات المطالب نعم كل كرات ذاك ذا عند أمبارا أنا يبدا سابايا بالي هنا بأمي نوي أراكو مبايا قسم والعطري kun gan shi larabcin kawai ce kana haƙiƙan bil insani an yin fi ƙasa'ati umarihi bal an fasahu fi ma yana bihi al-matalibul mahallu shahid shine al-matalibul kun su ya waje ba mutum ainihin ya tafi yadda awoyinsa da aure ba ya tafi yadda rayuwarsa wajen abubuwa da ake nema ko kuma wajen manya manyan abubuwa da ake nema don kada ka zauna kana jin kawo kana jin ƙanana ƙanana in kun duba babin ko da yake har yanzu wannan shi ne dai abin shi ne kasan manya-manyan abubuwa da ake nema ba a tsaya a kaskantattu kaskantattun abubuwa ba wa ya khalisu bihi min al-khusran al-mubin neman waɗannan manya-manyan abubuwa ko eh, shi ne mutum zai samu tsira daga tabewa bayyanannen tabewa walaisa zalika illa bil ikbali ala al quran وتفقده وتدبره واستخراج كنوزه وإيثار دفائنه دهق أثير بكيسين القرآن وصرف العناية إليه والعقوف بالهمة عليه ما لما ذي مقرن عيشه أجل أمر kana da magirbin da za ka haƙo sirorin da ke cikin alƙur'ani kana da gidan da za ka je ka haƙo abin da ke cikin alkur'ani ko kana da katafilar da za ka fafa abin da ke cikin alkur'ani har ya nemo maka zinarori? ai ka ga dole a sake sa malam a gaba ko ta ce mu je mu nemo shi ya ce ainihin don ba ka mutum ba zai tsira da minar kusurani mu ba walai ta zalika kuma mutum ba zai tsira daga asarar nan ba ba illa bil ikbali alal qur'ani to ba qur'ani nan wa tafahumihi to nan ne wa tadabburihi wa istikhraj kunuzihi kuma da kayan aiki wa isarati dafa'inihi وصرف العناية إليه جبهة وعكوس بالهمة alayhi. فإنه الكثير وأن الكثير زي إيا إيا ومتم بمصالح العباد في المعاش والمعاد نن إذا أفهموا جاروا باي أرايوان دنيا جاروا باي أرايوان الله الموصل له إلى سبيل الرشادين sai ce to ka ga dai wannan karatun mu yanzu yanzu ta yanzu za mu je mu dauki ƙur'ani mu durfafe su da kanmu sai wala wannan littafi zai mayar da mu wanda malami ne ya haƙo wa'annan abubuwa a ina aka tara ku yaya aka yi sai ce ku biyo ni ko da yake ku biyo ni shine yake ne wa nahnu bi aunillahi nunabbihu على هذا بالكلام على الفاتحة في الكتاب ai duka wannan ma za mu samar da shi a cikin fatiha kadai wannan abin da ake nema duniyar da lahirar komai bukatar duniya da lahira yana cikin fatiha wa ala ba'du ma tadammanatu hadhihi sura ita fatiha daga nan har zuwa ƙarshe wannan ka tsara da kanka yanzu ta yake istimalin sati fatiha yaya babin ya fito eh? ya fito yawwa tunda kullum kana tafiya ba karatu ne muna son za mu kai shafi kaza ba eh, mu muna so ne mu dan gane ko kaka abinda malamin yake so ya tsora mu a kai ko kaka muna so mu gane shi yake to don haka kaga ne koma baya dinnan mu gane yadda aka cire ba bi. bayanu istimalil fatihati ala ummahatil matalibi akan ai kaga ne aliyatul matalibi sai da suka fara matsala ba fatiha ta tatta bayanin yadda fatiha ta tattaro mana bisa manya manyan abubuwan da ake nema abubuwan nan da muke nema a wannan rayuwa da abubuwan da muke nema ta yi kyau rayuwar gobe ma ta yi kyau to suna nan a cikin fatiha zai haƙo su a ciki yana da katafilan tamo ido ne da kunne amma muna da bakin ci haƙo ɗin Allah ba mu ikon shan abu wato sai in an koma su na littafin al din ya yi jiko kenan ya riga ya haɗa al-iksirul kimawi to ya riga ya haɗa yanzu ya rage in an barbaɗa wa zuciya fatiha ko an kwarara wa zuciya a tsirar da ke cikin Fatiha zuciya na za ta juya ta miƙe ta warware ta zama zinariya ai ta ce ne kwatawa za ka zamo ni fa na son tawa dagwalo ya riga shi da ki masakin za ka yi ne ba wanda bai iya jarawa sai dai wanda ya ki bin abin da aka ce amma tun farko dole ka bincike hawa a ciki kai maganin rai al'amara al'amaratu da sulh ka kwaikwaye duniya tattalin ke ta kayar ayyuri daga nan ku yi aran gama da ke don ka ba da wannan gadi a tsirin nan in yi shiga ciki zai bayar maka da zuciyar ka zinariya daidai yadda kana buda su daidai tashin ka. ba za ka zama daya ba wani zai fi ka riƙewa wani zai fi ka aiki da shi zai fi ka taɓaɗiƙe wanda ifi taɓaɗiƙin abin da ke ciki shi ne wanda zuciyarka za ka da kyau a kullum bayan Allah musamman na matasa sun sun ji ba saka ce ya zamu yi ya yi ko da malam zai samu hanya yadda za a yi kadan su magana eh, ilam أن هذه الصورة اشتملت على أمهات هذه المطالب العالية أتم بستيم عليه نيتراو كسن للي ولا صورة بتشيخ ta tattaro ala ummahatil matsalihi bisa manya manyan abubuwan da ake nema na duniya da lahira alariya a kan mastimale mafi cikan ainihin haduwa wata zammanata akmala ta ta tattaro su suwa أمهات المطالب العليا تتتروس أكمل تضمن مطي كملا تتروى فاتها فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى تتترو منا فسرا سند أبو بوتتاوى ما يجري ماذا دوكتاوى fatiha ta fassara Allah Allah shi ne kaza shi ne kaza shi ne abin bautatawa kuma duka duka bisa lafati a sama inda suna yi duka siffofin Allah sun tattara wa ina suna yin uku da suna sunayen Allah ترجع الأسماء الحسنى والصفات العلى إليها marjul asma'il husna ilayha makoma suna ya suna mafi kyau zuwa Allah mafi kyau dinnan makoma su gaba da zuwa gare ne wa sifatil ula sifati mafi daukakan nan gaba da makoman su ilayha zuwa gare guda uku sunayen nan guda uku sun tattaro duka wani suna na Allah sun tattaro duka wata siffar Allah da haka nan kana son ka san Allah sai ka karanta fatiha sai dai amma daga bakin malamai masana asirin Fatiha masana sirrin Fatiha kana iya karanta ta sai miliyan ba ka gane kana ciwo miliyan kila da ka kara ya miliyan da gano menene ake ciki ba ko da eh, sautin zai burge ka yadda aka shirya larabcin zai burge ka menene da aka shirya zai burge ka amma sirrin da ke ciki na ma'anonin da Allah ya sa ka fa irin wannan idan ka yanki jiki ka faɗi kamar ka kai abin mamaki بفتح فتحة ومدارها عليها matafiyan turkenta turken sunayen Allah gaba ɗaya a kan waɗannan sunaye ne guda uku wajen Allah wa warrahman su ne asalin sunayen Allah su ne asalin sufofin Allah gaba ɗaya wa buniyatu sura ala ilahiyya kenan an gina wannan sura ta fatiha akan bauta shine ilahiyya yana ce ma bauta akan ta'a ga Allah warruhubiyya an gina surar nan akan aikace-aikacen Allah duk abin da kafan Allah ya yi ainihin yana nan cikin fafiya ta an tsora ta ne akan komai da kafa ne na duniya da lahira halittar Allah warrahama haka nan an gina ta akan tausayin Allah kuma na maganar tausayi yana iya faɗin ƙarshe sai ka ga ka cewar Allah ya fi tausayin mutum sama da yadda uwarsa take tausayin sa arhamu bi ibadihi ya fi tausayi da jin kai wa bayin Allah sama da yadda uwayensa suke tausayin sa ya ka dubi uwa da ɗanta tausayi kan sa uwa ta halaka ɗanta kaula za a biyo ɗaya ya isa ka ta ce maka shiga karkashin gado ba zan shi ba ba nan gidan ne shigo ba ba ma na nan gidan ba da ba tausayi a bakin kashe ɗanki so ne janyo in ka da ka taho ayyuka ka ga da aka tashi annabi ibrahimu ya tsallako duniya an gama ba shi tire da za ga akwai sauran tire ne din da shekara wajen ɗari da wani ba ka ba shi da nan zuciyarsa da tunaninsa na kan tsannan Allah ya to bari kwaci rai tsannan wani ta tafi ka yanka shi da hannunka in yanka shi kuma ce ya samu ɗan to kai na yin farki an sai in yanka ka ya ce ifa albatu Allah ne ya saka aikata ستجدني إن شاء الله من الصابرين ni da ban ba kai alaba ne ko da koyi kuka ya tafi da kaya kama hannunsa ya je zai kwantar ya yanka aka ce ya dan saddaka hawaya ka ci yanzu ɗan ba kamar ne ba gaban Allah ba yadda za a yi ka wa Allah ta da jirin ɗanka ɗan kana saba ma yau za ka saba ba ka fi ka ɗan kakan Allah da zami za wanke komai to Allah ya fi uwa balle uba wajen tausayin ɗa yana tausayin bayansa sama da yadda uwa ke tausayin 'ya'yanta. ka cire ma misalin kai da kanka yin amfani da dabba don kai amfani da dabba ya kuɗi duka ba in tana tafiya me ya kaza amma ka kuskura ka ɗaukan mata ɗa ko ta juya ta tafi ka ji ta ya yi tsiyi tsiyau tsiyau a hannun ka da ka ji ta gaska za ka yi musu sake ta amma ba ta damu ba ta kuma sai ka mu wasu sake ta a kan ɗan to saboda haka nan Allah shi ne Allah ko rahama. yanzu dai Allah an yi ta'arifin Allah a fatiha da sunaye وداعه نقايا نبيه نقصه الرحمن الرحمن إياك نعبد مبنيا على الإلهية وقد بقت الدنيا على بنية الصورة على الإلهية ده إياك نعبد أن أورا شنو حكم بينه وبين عبده وإياك نستعين على الربوبية كذا iyaka na abu bauta mutum yake amma yake iyaka na tsaye kana nema na ya halitta maka wannan abu in ka tashi zaka zaka yi sallah kana iyaka na tsaye ka tashi zaka yi tafiya kana iyaka na tsaye duk inda ka zurfafa kana sare bishiya kana iyaka na tsaye in baka ya halitta kaga rububiyya kana neman Allah ne ya halitta maka wannan abun ba kai za ka yi ba ba zai iya yiwa ba daga gare ka sai Allah ya yi wa ta sha'u illa in sha Allah wa talabul hidayati ila sirati al-mustaqim bi sifatir rahma neman shiriya kuwa zuwa ga tafarkin sa miƙaƙƙe duk wace sarhamar Allah ai kyauta ne wannan karatun da ka zo ka zauna yanzu a cikin ɗakin Allah kana fara yi mala'iku sun kewaye an ɗauki sunaye Allah mata na kallon mu yanzu kaza kaza kyauta ce ta Allah akwai ɗan masallacin yanzu ya fita ta suna da rai akwai ƴaƴan wasu ana sun tafi nasu da rai akwai matan wasu a cikin nan suna gida a wani da zan ce matan mu ba ko da ke na sa mun jaye da dan harki harki in ka je yanzu gida ba game da an ba in ka zaka ta bakin wani da ci ga kwanan ka ce ma la in da ka ta ƴaƴan nan sai da zo da su masallaci wallahi sallan ma ba ruwa gaskiya ne Allah ma ka daka ta koyar lokacin sai da ibada ma ba ta yi ba to tun da kana fama tun da su Allah bai yadda da su ba Allah ya halicci yan mutu daga ganin ka dan su da rabo a lahira kuma Allah halitta su daga ɗayanka to dai dai kai ta kai mu'azzalata inda rabbina tun da ka san dai ba sai na ko su shirya sai ka shiga ba dai don haka nan kana Allah ihdina sirat al-mustaqim kada hidayah ta fa hidayah bayan wa hidayah tauhid shine du'a in kullum Allah ka nuna mana gaskiya sannan Allah ka ba mu ikon dinka kaga tawfiki ita gaskiyar ka shiyatar da mu kanta tawfiki ka halitta mana yin aiki da gaskiyar don in ba kai kai mana ba ba zai yiwu ba tana iya gane gaskiyar kuma ba za ta biyu ba ba ka shakkarta gaskiyar ta bayyana maka gaskiya ne amma ba za ka iya bin ba Hmm? haka ne haka yi gina ba sai Allah ta bace ka to don haka yi zan in kace ihdina sirat al-mustaqim shine ka shiryar da mu hanya madaidaiciya ka dafar da mu mu iya bin wannan hanya madaidaiciya daidai yake ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon yinta illa na ihdina sirat al-mustaqim ya fi aminci ya fi karowa da yawa don da ai da kai gaba ma ba sai da kai bayani ba kace sirat alladina amta alaihi duniya da ta nan a cikin da ɗan adam amma ba ruwa na da su kaza ne cikin rinkin annabawa rinkin siddiƙai rinkin shuhadawu sauran tarkace karama ne da su ko ka halitta ne a cikin su karama ne da su mai bi na zo mu tafi wanda ba zai bi na ba ya ka abun ka amma akwai hakki a ka zan nuna ba zan nuna maka ɓace rai na sai ka bi An ka fakkara daga shi Allah ya faɗa shi nan talabul hidayati ila siratal mustaqim kaga wannan da fata rahama wacce rahama ce ta fi mutunci ko ce ko ba Eh? babu rahamar da ta fi yin musulunci babu rahamar ka iya aiki aikin Allah kana iya kasance za ka yi aikin Allah wallahi cikin gidan ku kwana ka ya yi mabarna ba ka yi haka ake aikin Allah in iyaye ne ma ko wasu na sama da ka suna cewa kauna ai hauka ne sai bin Allah ne hauka nan ma baka je da nisa ba da ka tafi qur'ani ba za ka yi mamaki ba idan an ce aminu kama amana nasu an uminu kama amana sufaharu mun yi imanin irin na mahaukata su saki jikin su gaba ki su ɗauki dukkan su duka su bawa Allah rayuwar su gaba da su ɗauka su bawa Allah mai mahaukata ne za ku bi shi mu kafa ba sarari malam kusan fa duka ka mutu. kana tashi za ka bauta wa Allah gadan gadan ka shirya wanda za ku fara aran gaba da su na jikinka nan ne ya sa wani murna zai ce ko ni ba da ya dauki dukkan sai ya bar gaba ta ba zai iya ce zai iya ce mun yi kallo sai eh Allah ya kai ku kallo na kusa da kai ka so ma zai ba zai ba ka halaka ba to in kullum ka tafi za ka yi aikin musulunci ai kuma mai za ka ci ikon Allah shin da wanda ka kewa yake ke ba da abincin ba so kadan tafi muku da duka in kara abin da yawa amma dai wa talabul hidayati ila siratil mustaqim bi sifatir rahma hmm. eh ai abin da kamata ya sake duba ta haka suke ke ta ya yi daidai wai ta baki a nan ina yare shi gefe kamar duk da kuka samu yaren da eh, baban kamar yake ke kai ta muke in muka samu dan wannan za mu ya dauka in mu dauka mu fa muka samu wannan za mu iya mu dauka wanda ya gagare mu mu mai gida mu mai gida mu aje shi gefe to shi yana cewa shi abin da ke tashi na shi yaran yana saka in ce wannan shi ne hauka ta yi mana wannan shi ne hauka ta yi wannan hauka ta yi mana mun fara yin ta sosai kai ka ga sahabbai ba ta ga sahabi ka ga ce a na wani kama amana sufa hau mun yi imanin irin imanin wawaye kullum mu zo mu tare a jirgin an ce an yi nuka ma'amala za su idan za mu tara abin dinka ba ga yanayin ko ba mu zauna wurin ka mu awaye ne mahaukatan cikin mu da sun ga su zauna wurin ka su ka shan walhamdu a cikin fatiha akwai kalmar alhamdu ya tazammala al'umura talata shiwa alhamdu yana kunshe da aboko fahuwal mahamudu shi Allah kana sai ilahiyyatihi Allah shine wanda ake godewa a wurin bautakarwanka bayan da aiki da yi haka aiki wannan aiki da ya samu abin a yaba makare shi ne abin yabo wajen aikace-aikacensa wa rahmatihi abin yabo wurin rahmatarsa don haka alhamdu ya kunshi abu uku kamar da kawo shi المعمود في إلهيته وربوبيته ورحمته والثناء والمجد من أجل الثناء كلمة يتربو والمجد نهي الحمد ثم تكفى الحمد لله الحمد شيء أبدي ko da a wajen zaɓen kalmomi a rubutu ba ana zaɓen kalman da za a fara ba to kalman hamdu ta ce su duk da ana fassara alhamdu bi ma'ana arsana alhamdu bi ma'ana ba to wannan kamala ne mai lilhamdi to wannan kenan kusan abdunkwalen abin da ke ciki wata zammanat isbatal ma'adi wacce fatiha Fatiha nan ta tattaro tabbatar da dawowa ɗai eh, kwanan nan ba wanda ya cikin mai aiki zuwa ba wai malam muhammadu sun yi malam muhammadu kado a kira rabu ana rabu sannan baban ka biyu ta ga kwanan nan ya tafi Mun ba za mu yi shi to za a dawo za a dawo a bibi duk zirga-zirgar da kuka yi to surar nan ta fatiha ta tattaro dawowa tashin kiyama kenan da ake dukkan manyan manyan abubuwan da ake nema na cikin fatiha to kafin ko maganan dawo wannan ta fi komai girma da mutum mutumin da imani zai dawo to rayuwar sa za ka ta bambanta da rayuwar da wanda bai da ne. wa jaza al ibadi bi amalihim da ta kankawa bayi ayyukan zaman nan da muke yi za a biya mu sai dai ba masallaci zai biya kuma masallaci kasancewa an tattara yadda za a zauna ciwo amma zaman nan da muke za a biya musu sannan yadda muke fahimtar nan da muka ba da kwakwalwarmu da Allah ya halitta mana ita don mu fahimci waye Allah za a biya mu ba shi mu yi karatun ba ji daɗin karatun kuma a biya mu akan karatun ake sai Allah ka ci abinci ka ji daɗin cin abinci ya gyara maka rayuwa kuma a biya ka in ka bi ka'idar cin abinci ka yi bismillah ka ce ba ka tsaki ka gama ka gode wa Allah da sauran adabin abincin da ce cin abincin nan ce yi dalilin Allah ya kai ka aljanna ya karɓi aikinka shi ko aiki da zara Allah ya karɓa maka guda daya da dukkan ayyukan gaba ɗaya sun nan sai ku biyo shi a lokacin sai da rayuwar kasa ne ya iya wa kai sallah baka samu a kar kai wane ne ta dalilin cin abinci sai a maka gafa daga nan sallolin kan ba sai su karɓo himan na kan ba sai su karɓo har sai babu karami a ibada hasadiha wa sayyi'iha jaza'u kyawawan ayyuka da munanan su sarri da rabbi ta'ala bil hukumi da kaɗaituwan ubangiji tabaraka wa ta'ala da yin hukunci sura ta nuna ka maliki mutu in bai bainal yake da nan a tsakanin bil hukumi da yin hukunci a nan tsakanin halittu wa kauna hukumihi bil adali kuma fatiha ta tabbatar mana hukuncin Allah adalci yake wanda ya cancanta ce ba shi abin da ya cancance shi ba dama ka yi cancanci abu a rage bar Allah baya ranar shi wa duk hada duka wannan ta ka kauli maliki yawmiddin kai an ga wannan haƙa wannan ai su yanzu ba ku gaskiyar rai ya faɗi hawa eh? an ga asararun ka taɓa zama kai wannan tunanin ba wai karatun da zaka bi ka karanta ka fafara ka karanta ka fafara ba tare da kana lagwaiwaita karatun ba kana kannan asararun da ke ciki dan yanzu da zaka ko ba wannan sakin layin guda biyu yanzu karatun da zaka yi masa ba kamar yadda muka biyo ba za ka akwai kare in ka tsaya ka dabbar to ai kuwa ka zama zai auku ai kuwa ka zama a wannan experience za mu yi na shekara guda ba fa a nan ba a'a za mu ci gaba da nan dole ne ka sabu ɗan uwan da za ku dinga yawan maimaitawa ɗaliban da za ku yawaita maimaitawa ta inda za a iya yin muhawara a yanzu in muka ce za mu muhawara ba inda za mu karatun yana da yawa abubuwan faɗi na da yawa buga misalai na da yawa to amma lallai ne ɗalibai na san idan kuka kimsu kuka gyara za mu kimsu tunda duk inda ka shirya bawan Allah za gani duk inda ka shirya bawan Allah za ka gani me ke ba mu wahala mamman sa'in na yan faɗi sai jiya zan fito ita fita daga cikin masallaci wanda za ka saba ba na cikin masallaci ne ba daga nan za ka ji ka manta dukkan komai nan yanzu ana magana za ka ga tsakaninka da mala'ika kaɗin zuciya kan wanke take ba ka da biyan komai haushin ɓannan da kai kake tunanin tsoron za ka je ka fata shiga wata ɓannan shi ne ke gaban ka to amma idan aka ce ga kukun yawa mun yawa ko ina kana kuskure dan uwanka zai da kai da lumana ba da wulaƙanci ba wani ma aikatawa kai zai ina aikata su ka haka suna ne Allah ta tare muka yanna karatu wa qawluhu batun Allah da yake ihdina siratal mustaqim kaga wannan ne kalma ihdina na sirrin yake الهداية هي البيان والدلالة bayani da دنونا Ma'ana Allah ka nuna mana. ka shiryatar da mu wannan hanyar mafi mafificiyar sun matauke sannan dacewa wal ilham kai mana ilhaman da ya haɗa guda biyu hidayatu bayan wadda lala da hidayatu a tauke wal ilham sai ka ga kayi abu shekara da shekaru kana amma Allah bai ba ina ma abun ba wata ran ka roƙa na da kake ah ta da kullun a fara wannan abu a sai ka yi to sannan kuma ka gane ka iya dacewa ka aikata nan kuma wani abu daban a yi karatu a gaba an fahimci karatun amma a samu ikon yin aiki da shi sai fankara. ọdún ta kọlọ kana ehidin na sọrọ balùwà déédéé ike da wọn sàn yára sí ndé sọ ké kanúnà mana gàtìyà kababu iko mbenta hali tama na aiki daga tiyarri wamin huna yi olabu istirarul abdi anan ake fahimtar bukatuwan bawa bukatuwan dawa dole ila hidayati dawa, ila hadhihi dawa zuwa ga wannan du'a'in zuwa ga wannan kira fawqa kulli darura mutum na da bukatar wannan du'a'in sama da dukkan bukatar yanzu mutum yana da bukatar wanda zai sha yana da bukatar abincin da zai ci to kana da bukatar wannan du'a'i sama da yadda kake bukatar ruwa sama da yadda kake bukatar abinci sama da yadda kake bukatar riga kuma wannan ya nuna mana za a san botsolano wa botsolano su aliman ya kudu akwai wani tambayar mai cewa idan kana mota dina in shi yi ne su ka kaifa nasalul hidaya idan mutane sun riga kai shi ya za su roƙi Allah yau shi ne ta kafa fa innal majhula lana ai abinda muka jahilta burabi akan magana shi ne abinda muka jahilta min alhaqi aba'ul ma'lumi da ka ba mumkin abin da aka sani ne a cikin muna roƙo Allah abin da muka jahilta mumkin abinda muka sani ne wa ma la nuridu fi'lahu tahawunan abubuwan da muka ba mu da niyyar aikata su saboda raina abin wa kasalan saboda lalace misila ma nurido kama wanda muke son aikatawa ne ma'ana yanzu ga ayyukan musulunci kafin kaza kafin kaza kafin nafila kaza kafin du'a'i kaza kafin kiyamu layl kaza kafin menene kaza akwai wani ba ka ma sa kanka aikatawa to da ainihin ba mu sa ba mu da niyan mu aikata ba don komai da lalace ainihin na nan sama da daidai ike da wanda muke son aikatawa wanda wani sanin muna so za mu aikata shi. Ka ga dole ne mu roƙi Allah. muna da bukatar hidaya wannan ɗin ma da lalace ya hana mana aikatawa Allah ka taimake mu aikata shi shi wancan wanda muka sani muna so za mu aikata shi shi kuma muna bukatar ainihin hidaya ta tawfiq ya yi muna so mu nema abun nan a ce kenan dole za mu dinga bukatar neman taimakon Allah neman shiryar Allah au aktaru minhu au dunahu da maza na kadiru alaihi abubuwan da ba za mu iya aikata shi ba min ma nuridu wanda muke so ka akwai abu ga shi kana son ka aikata shi amma za ka iya ba amma in ka roƙi Allah ai zai taimake ka sai ka iya aikata shi Thank eh. you. Eh? ai wannan ai wani abu ne daban wannan shine tushe ai wannan na gaban wancan ana maka magana tushen da abin da babu shi a tauranka babu shi a injilu babu shi a kaza wancan ai jikan wannan ne eh? sallama inni ala zikrika wa shukrika wa husni ba ta kai bangare ne ba kamar irin wannan eh dinas siratal mustaqim shine yanzu zaka ga muhimmancin kulotin Allahumma hadina fi man hadaika اللهم عدلا في من عليك هاي انجتي من الصراط المستقيم هاي كم تتبع ولسمد وما نعرف جملته أظن دمك فانشي أدن قلوك ولا نهتدي آه، لتفاصيله بظام إيه بيان فأمر يسوط حفره abin da ainihin ma na rike jin mun da abubuwan da muka sani a dunkule a dunkule wala na tadi litafasilihi da za mu iya warware shi ba tsaya bayan tsaya fa amru ya tuhul hasara abu ne sun yake ƙididdiga sai ko kaga muna da bukatar eh eh a fada fatiha eh ya sake fitowa shi kenan kaga ana cikin tafiya ga ma wani wuri kana yana cikin raga a gare kan zan cire ragan ko yanan to haka nan extreme kenan kai kaga extreme din ya fara aiki a kanka kaga ana kirga shi gashi yanzu zuciya tana neman ta zama zinari abin yana fitowa yana fitowa ai fatiha maran ana magana a an gama komai don ma daɗin ya kare idan akwai aiki a gaba akwai abubuwa a gaba fatiya tana da abubuwan da fauka fikirin insan hmm. kawai gaskiya na ke cewa akwai lokacin da aka fara kowane tafsiri ne na ke cewa haifar ne ko za a in ko du'a ne za a yi ina nuna mahimmancin fatiha ne ina jin inda aka ce suratul du'a a buɗe da ita in ma jar a a kulle da ita a dai a yi du'a ne da fatiha abu ne mai kaza mai kaza ita yanzu abin da ke fito maka da shi kenan da yake yana da ba abun nan ba haka nan ne ba bayanin ونحن jama'a sai ka ce mu kaɗai nan mutanen duniya ake magana jama'a mu da cikin masallacin nan mazan mu da mata muhtajuna ila ke tamma muna da tsananin bukatuwa zuwa ga cikakkar shari'a muna da bukatuwa faman kamalar lahu hadhihi al-umur wanda wa'annan al'amura suka cika masa su كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت a ɗauka ya fane su duka to roƙonsa sana hidaya su Ala ta da roƙon Allah kuma ya tabbatar da shi ya cika a kai wanda wani ai ba ganewa ba gobe ba yau ka zan ka masallaci ba Allah ya kiyaye gobe sai kai ka na jin goyo in kai sallah ka gama sai ka koma cikin du'a ina da zaka bayan sallah sai ka ce ya Allah ka bani iko gobe ba komai na ya uku yanzu ina mala yaurai a garuwa yana kwanci wannan da take mai zama a da jiran sallah mai zama a wajen abin da yana ba baya na tsohon kabin ya farko nan to sai dole kana duba ta za gan shakwa a can za gan shakwa da har yana da rumfa yi ce kai Allah rabu da rumfa na kaji yanzu rumfar wannan ke babbar rumfar yana kwanci ya yi kiran sallah inda ya kiran sallah ya daga ɗauke shi aure laukan shafi kaga baya nan don haka kila kafin ta ba a gade ban san da kowa da ba sarki abun nan yana jin mu yana arziki sai ka gama sun zai Allah ya tabbatar da shi ba yau an yi da kai ba gobe fa ba gobe an yi da kai ba wata mai zuwa ba ba wata an yi da kai ba a kan me za ka ba hmm? abinda za ka ana ba misalai guda biyu ka dubi wannan da ya taso jami'a gaba sai da shekara arba'in bai taɓa ganin ƙayyar ɗan adam ba arba'in kullum yana samun farko sai dai zaƙayyar liman shi ne abin da ya aku bayan a wani abu ya aku a kansa aka je haƙiƙar aka kulle shi a kai masa mawuto ran da ya dawo zai zai shiga tsallar labar ana tare shi ana masa jeje yara na kuka samari manya-manya suna kuka ana ta wannan kuma waye sai sai dan gidan wanke ne don wasan kuwa ba za ka matsa masa ba je ka je ka zauna dangi je ka ce a ah, bai ma afan kuma gaba daya shi wannan dan gidan wani kenan wannan dan gidan wani kenan wannan dan wani ka kenan wannan jikan ka kenan wannan bai ina masallaci ina sa'un gaba mu kuma ko da zaka zame ka kana masallaci ka cire hulan ka je ka tafi kallon littafi ko ka tafi shan shayi ma da ina ibada da shan shayi cewa fa maka ya ibada wancan ku da ya zauna a kullum sai ya yi sauka ƙwar'ani a kullum sai ya yi sauka ƙwar'ani sai da shekara arba'in a kullum sai ya sauka alƙwar'ani ciki kama shi ba da shi lafiya ne sai ko da shi lafiya sai ya yi sa Allah ya yi yassare masa abu ya yarda da shi ka zauna akwai in yarda Allah sai Allah ya so ka za ka iya wa Allah bauta abin da kake ganin sa da wahala Allah ne bai yarda da shi ba shi sa sai ka da wuya sai Allah ka yarda da ka sauƙaƙe mana ibadodi tunda Allah bai yarda da kai ba sai ganin abin da wuya abin ba zai yi ba Allah ne bai yarda da kai to don haka roƙonsu roƙo in ma sun cika waɗannan sharuɗa kaf to suna ihdina surat al ba na ke tabbata a kan su har zuwa mutuwa wani fi martabatu ita wannan al-hidaya tun daga ta ihdina surat al-mustaqima ko ita al-hidaya ta riya kaza kaza ko to wannan hidayan da kuke ji tana da matsayi ukhra wannan wannan وهي آخر مراتبها وانت وانت مطعي حين كاري سن درجة وهي الهداية يوم القيامة إلى درج الجنة يزدر تون وانت يسا مشيرية الدنيا تضيف مشيرية على آخر ظهر الجنة أنا جدا دولة نعمة زيني مشيرية جدا الجنة wanda ya ɓata a nan duniya a can ma ɓataske shi ne ƙarshen maganan hidaya to babbar ta ƙarshe hiyar hidayatu yawmal qiyamati ita ce shiriyuwa ranar alkiyama ila aina tariqul janna wannan tariqul janna wa huwa siratul muwassilu ilaiha shi ne hanya mai isar da mutum zuwa ga aljanna wannan hanya za a shimfiɗa ta kan jihannama za ka bi ta kai za ka bi ta kai za mu bi ta kai wa in minkum illa wariduha wannan hanyar cikin jahannaman nan baki cikin sanke tafiya ce wanda za a yi ta Allah ya san adadin lokutan da za su ɗauka mutum na bata a kai kasa jahannama zai haka ba abu gado amma a ce maka ne kila ruwa ya tsinke idan wata da ya mutu kuma a farkon wata dubu a farkon wata ya fi tsanani a farkon wata ga ruwa ya kese fitila ta mutu kana neman birnin gwani kuma wani abin ka kaji ba hanya tana tsayuwa to ko za a tsaya maka wancan nan ke ne ina mafita a can a nan za ka da ne mafita har kala halibi hanya ka ga hanyar duniya hanyar musulunci kai mata irin wannan fahimtar a gobe kiyama za ka ga hanya ta tsohon a kan jahannama don haka shi ne hidaya nan da mutum zai roƙa hidaya ko hidaya sun ra'ayi na duniya ma hidaya ta ne to za san na lahira na mai hanyar zuwa aljanna wa huwa siratul muwassil ila aljanna wana ji faman hudiya fi hadhihi dar mutumin jidda ishiriya a wannan gidan ila siratul lahil mustaqim zuwa hanya Allah mai tsaka ya rayu a kai ya mutu a kai alladhi arsala bihi rasulahu wanda Allah ta'ala ya aiko manzonsa da shi wa anzala bihi kitabahu ya saukar da littafinsa saboda bayanin hanyar tafiya hunaka a can ma zai shirya da ba ku duba wannan magana da wanda ya samu wannan shirya a duniya ya bi ka ba fa kan ka ɗaukar ka ka dinga da nake bi da ka dinga dai dole ba dai da ka sharan da to a can ba ku biya hunaka ila sirat al-mustaqim ثم زيشه يزوى يعني بكك الموصل إلى جنته ميتيش الجنة ودار ثوابه فأي طيب، مغانا با مغانا خطوة بطا طيب، ما غرب فكو كوكوما دقائنا فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه wanda ya samu shiriya a nan hatta bakar kudiya ya zama shari'a ma hunaka ila sirarul mustaqim al muwassil ila jannatihi wa dari sawabihi kaga aiki ne shi isa mun amanu wa amilu labudda min al amali وعلى قدر ثبوت قدمه على على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم تسمعوا wannan jin صلى يا da suka je wani aiki yaran jami'ai inda za a sama tubai tu a ce a samu bai ce kwakwara ga uba na ne kasa kwala bere da marmara da zuwa za su ji kai mai ba ku taron din ya wuce ce talau talau talau talau talau da ya tsallaka ya biyo a lokacin abin da za ka tuna ta yanzu dai ka ga aiki nan da gana da ke to na fafa ba zan yi ma aikin ba dole ne a yanzu mai faɗa da kai in kamar matsa min na fafa ko ya faso sallah yana za ka ce ka fafa za ka yi fushi ka ce a aljanna ce ba na so kai ba wata aljanna ba zai yi ba musibar da ka gani dole haka ba ka fara to haka wannan daidai tsayuwar mutum وعلى قدر ثبوت قدميه دي دي يوان كفافوانفا على هذا الصراط أكم ونن كفركم الذي نفبه الله وان الله يكفاه قرآني كنا قد سنة مظالم لعباده في هذه الدار أولا جدا دمك يتكيه yakunu thubutu qadamaihi qadamihi haka tsayuwar kafar sama ala siratul mustaqim akan hanya mai kaka alama alamatin jahannama ila duniya haka za ga mutum ya wuce talau na wannan wannan na faɗa muku ɗin haka za ya ce talau talau talau talau ka ga yanar lagi kamar misali na ce maka a ɗaura igiya daga waccan saman masallacin nan a haɗa ta da makarantar ta daga nan gurin da ta kana neman wata makarantar ai wannan ne sauƙi ne ana bi har saka iya saboda dai a baka horon da ake bukata ko ne kun kasu da baka fita to a can gobe kiyama can in an tashi tsira aka za ku gani nan gaba za a tsira mutane mutaba'ida akwai wanda ina hawa kan igiyan zai daga ka ba sai dai kawai dan fara ka ganki shi nan ya taho kawai ya wuce ba yi yi hawa sun wuce wani zai taho da gudu wani zai taho kamar iska wani zai taho kamar ainihin ina tafiya da gudu da kafa wani zai taho yana tafiya tinkin tinkin tinkin tinkin tinkin wani zai taho yana sarɗa shi ne ne talau talau wani zai taho da gaba zai hau ba sai dai ya zauna a jajin da ko zai shekara nawa haka da zai da dangin da wani zai taho a ainihin wani zai wuce duk an kwakwace ɓangaren jikin sa wani kuda ba kawai gaba da an zama da shi a ciki maganan nan da ake yi zan je wurin za ka je wurin za mu haka wani ba ka tsallakar da ni ban tsallakar da kai kowa ta kansa yake hatta ummuna ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha Sai ke cewa kai kuma zan Allah jakadan Allah ko kan tuna iyalan kwatan sai wa yake ta iyali wuri uku a kan wannan gada ba a tunawa da wani wahabi in ka zo abun da ke gaban ka ka ga ka har annabi yana ranta sallar amma wannan haka da sai ya shigo shi sai dai bayan an wace a yanzu bai mutane a tsallake ta za a bar da yana na yana wance malar da kaka kafar da ko balanta za ka sai ka koma bari ka koma ka gano wa yake magana ka koma ka gano ai sai dai Allah ya kawo in mutum ya riga ya tsallake da sai dai ya kawo Allah ya kawo maganar nan suna jiran so wannan ne mai tabbata ta shi yanzu ya za mu shi ne wannan yadda za mu ga littafi alkur'ani ba sunan manzon Allah ƙwararri ba zai iya shigowa gare mu ba mu da kayan aiki ga malamai sun tsamo mana abin da ke mu yi amfani da fahimtar su kafin in ma za ka samu wata fahimta ka yi fahimta bayan ta zai yi ba haka ba ka baka ba mu mu bi abin da suka ce sau da kanan ya fito da wannan hanyar zuwa gidan aljanna sira in nan da ake magana ne wa ala kwadar sairihi ala hafi hisara daidai da tafiyan mutum a kan wannan hanya ta musulunci ta duniya ya kowace sairahu ala za a tsirafi tare da Allah jama'a al'umman da suka ɗauke ƙur'ani daga tsarin rayuwansu suka rubuta wani abu suka ɗona a kai ya ba ya wani wani sarari Baka ji ba ba ku gane ba malam muna da yi ta zama matsala matsala wani ke eh, ta bakin nan ma yaran dan masallaci na wani dan masallaci ne shi ma duk abin da aka juya in yi duba yana falla zai ce maka akwai matsala akwai matsala ce gaskiya ba ne wallahi akwai matsala wallahi akwai matsala wallahi akwai matsala a gaban mu akwai matsala ke a ce wannan tsarin na musulunci tsari ne na kauyawa tsamari ne na da musulunci yanzu ku tafi cikin masallaci ko musulunci ku adalcin da za mu yi muku kenan amma ban da musulunci a kasuwa ban da musulunci a ofisoshi ban da musulunci a gwamnati ban da musulunci a kaza wannan ƙauyenci ne za ku hujjo lahira man ga wata hanyar za ku bi ku tsallake magana Allah gaskiya ne magana nan ban Allah gaskiya ne amma kwanda kusan da magana wa ala kadari sairihi daidai da yadda yake tafiya ala hadhihi sirat na musulunci kenan ya kona sayarho ala zaka sirat jama'a babu wannan da ake ce maka wayo ba wayo wayo taba alli taba danko ka je makarantar addini kwana uku ka je makarantar shi ma sana'a kwana uku haka za ka hada ka ga musulunci ga duniya baya haduwa baya haduwa tun daga duniya kana dan damfara فمنهم من يمر كالبرق cikin bayin Allah akwai mai jittawa kamar walƙiya walgiya yanzu in ka ga dare din na kila daga arewa ta yi kudu ta mutu daga baya ɗan je walgiya ta yi walgiya kai ma kafa akwai magana daga nan za ka je wata tsawa ta faro to haka na ana shi fa bai je ƙarshe ba a'a ya wuce kuma ita wannan gwargyan an da kuma tsaya iya nan bakin kogi ba ta wuce can wa illa ba yayin da gaje to haka za a zo a wuce kamar a ce maka ne jirgi irin jirgin yanki na ya zo ya jika kai ba ka ji kawai kafin ka gama jin karan sai dai ka fahimta yi shi can ya wuce sai dai ka ga wani ne kama da tsohon tsuntsun ina walai a can ba amma karan na waya to haka ana tafiya a kan sanadan kowa da hanyar shi haka sai da kusurin sun ya wuce kuma walƙiya wani ruhun a mutane bayan Allah masu bautar Allah wanda suka tsaya a kan wannan hanya ta addini manyan yamar rokatar akwai da wuce kamar kiftawan gidan kusan ta kusa irin wancan mutumin na zamanin annabi Sulaiman eh zan zo maka da su kabala an zartar da ilaika farfuka fefere ke zai zo da shi kafin ainihin ya sake daga majalisa shi kwana yake in ka kalli sama kafin karfe idon ka daga gadon in ka bude za a yi gadon to akwai a hanyar sirafi bayan allah masu bin allah masu tsallakewa irin iskawar ido a wannan magana ta fi na bayan tun da yanzu yana iya kallon ta haka wuce mai kiftawa ido yanzu in zan yawo ne ma ya kalla ta ai sai kitta da goma tak tak tak tak kai ko fata ta tsofa in ka rufe sun za ka buɗe da ke take buɗuwa in ka taho kafin ta ƙara faɗa abin nan amma yanzu ka fafa fara ka ba gani na kiftawa na uku wani minhum man yamurru kare kamar buguwa kai guguwa duka na gana yanzu inda misali iskar hadiri za ta zo fanta na ka ce za ka tsere masa ka je a zaka da ruwa jika ka za ka yi tsere masa hmm? za ka waijar baya ka ga ga ruwa na zuwa ka ce kai ruwa ne a bayan mu amma muna son mu tsallaka anguwan ba ka kafin ranar malam ya wuce mu ka gudu ka gudu ka ɗauke numfashin ka ma ina ana ah, mana da ka ji ka jike sai idin manzo ka bai ma sai a nan sai sai wanda ruwa bai taba korowa ba ka kulla ga ga kada gidanku amma wallahi iska na ta riga ka akwai mai kittawa irin wannan nawa kowa daidai irin aikinsa ce wannan da abin nan ya iya kamata to kai wanne kake ka kake da irin a ma masu irin wannan kifce-kifcen ne aikin su ne hmm? ayyukan su masu abin nan to kun san lissafin tun da ya fara irin wannan haƙe-haƙe suke ko yi hirin kawai ko dai ku biyo da lissafin ومنهم من يمر كشد الركاب akwai wanda zai jikta kamar gudun raƙoyi ina ga raƙoyi ma yana da gudun ko in ba zan ba a ne da ba da raƙoyi ma tsarfa tsarfa ta bada labdi ɗan jahiliya kuma da suna kuma da ke ji da ita to haka wani zai ce kamar gudun raƙoyi kakkan manta fa yar gana siririya ce mu a wancan gadar da na ba da labari kusan guda da su duk wanda zai ji kaka komai gwajen gwanin ta sosai zai yana kalau-kalau amma wannan zai zo a guje bai da sassin kai gudu ya surna mu a kan da kan haka bai bai su wa min hum man sa'yan akwai wanda zai zo ina gudu irin gudun mutum har muna kiran mun kan ya wa minhum man yamudu mashiyar akwai wanda zai gita da tafiya kuma tinke tinke tinke tinke tinke tinke tinke tinkin ba zai gudu ba in ya gudu ba ba zai fada wa minhum man yahbu hawa akwai wanda ke jan gindi wanda duk ku kaga ya ga hadiza ya zauna ya kama jan gindi kafin ba lafiya akwai abu wa minhum al-makdush al-musallam a ciki akwai kartacce da zai tsallake karta a karce mutum ai kafa a karce mutum kana zai yanzu kaji da yake da suna da ya suna shi sarƙaƙiya ta riƙe ma riga za ka je za ka amma bai korota ya gani da ka yi sai da yanzu da wuri ne kauri in ka ta rike ga abu ya biyo ka ka ke ka an fatan kauce to akwai waɗanda za su tsallake sun karta an su jira neman kafin su tsallake wa minhum al-mukar da su finnari akwai wanda yana aka tura shi malar sabata don kan su akwai ƙungiyoyi da aka ajiye umartattu akwai wanda sa ka ne bai kai a wannan ba in yi so tattaki mutum sai shi gida akwai wanda ƙungiyar ɗinsa zo ta sarki mutum ba ta fi zuwa sai ta kama kashi ana kallo sai zai ya yi kawai ana kallon ya yi ba mai taimaka maka wa zai taimaka kana fama da kanka yau kallon ma zai kallo ne sai labari nan da ake badawa amma ka tsaya kana kallo yaushe wannan wani mai kalluwa. don haka nan jama'a na cikin masallaci wa'annan mutane da ya yi su sun tafi a duniya akan musulunci a rayuwarsu gaba ɗaya in za su yi tafiya tafiya wannan za su tafiya dama suke fara harbawa kafin hagu in za su tofar da magina ta hagu ne sai sun buɗe in za su shiga masallaci da abin da aka ce su shiga da shi in sun su fita masallaci da abin da aka ce su in suka tashi shiga bayi da yadda suke shiga in sun su fita bayi da yadda suke fita ga abin da suke faɗi kafin shiga wurin ga abin da suke faɗi bayan shiga wurin wanda suna kankantar da kansu da Allah ga irin du'a da suke wa Allah su ne wanda ga yadda suke cin abinci su ne waɗanda ga yadda suturarsu da kake irin su faɗin da Allah ya da ikare su ne ga irin yadda suka yi rayuwa da yadda suka ɗauki rayuwa suka bayar iya daidai sallamawa Allah wa'annan abubuwa dukkan komai iya daidai samun siraɗin da za ka wuce da shi malam Eh. Hanyoyi. zai fata ne na sassa larabci shi shi yanzu yake kalaga domin ai wannan hanyar ita ce ya farkin ya da mana malmala waɗannan hanyoyi shi ke nan gaba ɗaya a lahira ba hanya don bar gani a nan duniya ce ce ita da aka odanna lahun sarar tsakar mafarki sannan da akiyar da hanyar bayyana idihim wa min khalfihim wa ai ba kuma ta ba farko abin da na buɗe da karatun kenan ko bace ko ainihin wannan hanyoyi abin da za a ce dole ne mutum ya san yadda zai magance ransa alamar su da dole kafin a fa maganin na a kire hawa dole a kawar da duniya a wannan tafiyar dole a cire sannan a ji daɗin an gama da wancan halittar shi shirar na shi na nan daban to kuwa yi aikin aiki ne aikin aiki ne kuma za ku da aiki kuma kada ku manta kar ku ɗauka ba zai yi ba ba wai ana aka kirkiro shi tun asalar abin da aka ɗora ba kai jihadi rakamul awwal jihadun nafsu wa shaitan wannan shi ne rakamul awwal yadda za a zama muna kan addini nan daidai wayancan mutane da muke faɗa da su idan suka zauna suka ce karatun nan sai mu bari ba za a yi ba to shi ne fa dole za a yi faɗa shi a koyi hankali ku gama mai karatun mu masallacin mu mun biya komai duk wata takarda muna na ita tun mene ne ba mu zama da ya su duka ko ce to mun ce da abata ya ci ma akan haka ba amma to an ce kuwa ɗai a fara ɗaukar ɗaya ana jefarwa waje sai a to gama ya kare su yanzu lahira ta ma gane waye da wurin an kashe mutuka shi nan kai amfani da ruwa an kuma mun kuma muka kawar da kun shi ke dan kudi ga da bautan mu to don haka aiki ne ga kina a gaban mu kuma lalle wannan aikin ta bakin wani dan uwa in mun je da ke in ya ne ka sai ka ina ma da wuri ba komai mu danna Allah ta mutum mun san kafin mu mutu abinda muka jahilta ya fi abinda muka sani yawa don haka nan falyan zare al'abdu ai wa ai abdu ba mu ne ba kowanne daga cikin mu ya tsaya yi nazarin sayrahu ala zalika ala zalika tirafi tafiyan da yake akan wannan hanyar ka dubi yadda kake gudanar da rayuwarka akan wannan duniya sannan ka tuna yadda kake son gobe kiyama ka samu kanka min sairihi ala min sairihi ala na tafiyan sa akan wannan hazawar kudda ta bil kudda daidai takalmi da takalmi ko a maka kone da kunne jaza'a wa saqa yadda ka rayu a duniya haka za ka samu rayuwarka a can lahira yadda ka san takalmin dama da takalmin abu in duniyar nan ta yi kyau lahirar ta ba ta kyau idan duniyar nan mutum yana tafiya rabi da rabe wayo wayo dubara dubara can ba haka rai zai ta damu a koyi a jagule shi kuma nan mun ga wayan da za ka nuna hal ta zauna illa ba kuntun fa'alu jama'a ba a fata muku da wani abu sai abin da kuka kafa sai kuna aikatawa Allah ka ce shi mu mai kyau ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب عبر أكثر الناس ناكبون عنه سنة نقول إقرافين ده لما كان قال لو كتن ده يبنتو من هنيا نمي كاكا mutumin duk da ita ce yana neman hanyar nan mai kakka a duniya matar duk da ta tashi tana neman ta yi aiki da wannan hanya mai karfa haikuna ji ba amri yana neman wani abu ne tsaron nasu na kibo bona abu majoratin mutane ba ka kauna shi sai kun ji eh? a aikata ta yi wannan hanyar da ake nema mai karkan nan duk wanda ya tashi yana neman ta zai bi ta a wannan duniya to yana neman hanyar da mafi yawan mutane ba ka ta. kana tashi kace za ka yi aikin alheri daga nan dangin ka za ka ce ka shiga hauka ka shiga hauka aminu kama amana na aka sai su ce aminu kama amanan sufaha'u majoritin mutane suna malalata ne suna da san kai suna da hawa duniya duk inda ba za su samu wani abu ba a su to ba ka shiga a idan to ya za a yi ni ma yau abin ya ɓace ne dole da za a yi zai sake cikin jikin shiga kawai mu roƙe Allah ya ba mu sabati mu roƙe Allah ya karɓi ran makan wannan hanya da duk mai ƙi da bakin ciki mai bakin ciki da zagin mai zagi da ƙauyantarwa mai ƙauyatarwa da mai gayan duk abin da za a wani mu rufe ido kawai mu danna in akwai wata hanya ba wannan ba in kawo mana an kuma ba sai wannan ya bar mu babu biya mu shi ma muna gayyar shi ya zama in ku ba za a yi zama ba to ya bar mu umuni larabcin ولما كان طلب الصراط المستقيم tun da dai neman hanyar nan mai miƙaƙƙiya ta duniya ɗaliba mai ya neman abu ne aksarun nasi majoratin mutane na ke muna anhu yanzu ko irin yanzu karatun nan in ka ce za ka in kai karatu ka kai karfe tara a masallaci ka kai liman kana karatu ba da ganin karshen sa kuma yin sun da aka san da kai sai an kwana wani irin karatu ne wannan ba karatu bane ba hauka ne a zan abin da karatu abin da karatu to abin kima ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ka aiki da fi aikin gare ya karatu na karewa ne ba sai yi mana sallar da kuke gobe ki daga karatun ku karatun wannan a ɗakin Allah wannan ba za a baka ka bi Allah ɗakin Allah ba ta inda ko da in misalin karatu ya taso da kanka in wani karatun ya taso to wannan karatu bai bukata aiki da yawa in aka yi shi da yawa da zai karbuwa saboda kana yadda aka duk da wannan nukuta su mai sallah ya zo sai ce da rawar lokaci shi lokaci ne mai ba da lokaci ko liman na ke rike da lokaci Lokaci na hannun liman shi zai ji ne ya ce yau muna da wata matsaloli ba za ka wuri ba sai mun kai lokaci gaba sai ta kare kawai sau da kar wanda yake neman da eh. kenan eh, suna da yawa ne za ka ba ka rayu wani wani lokacin za ka ga wanda bai fa'una ke na matanka ne da za ku kwasu ɗantanka matakka ce karshensa wanka ne o kuɗe wan guda karshensa kaninka ne karshensa yan angonku kuɗe danginka ne suka fi foka gaba jaliba ne su suka fi tsita ka wanda dama ka zo na zo idan kuka haɗu kana aikin ka in an kalli juna shi da kansa bai fara nan da za a ce tun kuma ya san wanda yake wani sani to amma wancan wata musifa ce ba yadda za a yi a yanke ta gaba da illa kai shi ana sassaka ka kana ji in Allah ya sa ka kai karfin ga mai sassaka ka kabarar da shi kabarar da shi in kuma baka kai wannan matsayin ba sai da kai shiru in ya zai gaya ma magana cewa da ke ba mu haɗu wane kenan za mu haɗu ko a duniya ko a lahira za mu haɗu da kai shin faɗa daga nan mun kulla da kai har gaban Allah in Allah ya bani dama a duniya zan raba in ko Allah bai bani dama ba Allah zai raba ne ba zan daka ta kai ba in rusa abin da ya rusa makiya Allah su ne nunki muridan lisa lokacin tarihi أبو فيها في غاية العزة أنا وأنت طالب الصراط المستقيم كده مريدا ينا نية لسلوك طريق زي دي هنيا أبو كايا فوق كتفيا عن في غاية العزة هذا متكم كلام hanyar cike take da haɗari cike take da gawawaki cike take da bama-bamai mu kuma labudda sai an bi kamar can da aka sai maka maimaita wa larabcin walamma kana talibul siratil mustaqim ko taliba amrin aktsaru nasi nakibuna anhu ko taliba amrin aka tsara aka ce muridan lisuluki yana so ne zai bi hanya wanda hanyar maratiquhu kayayyakin sauƙaƙa tafiya a hanyar a cikin hanyar fi gayatul izza sun kai mutuka wurin kaɗan mai taimakonka a kan wannan hanya sai suka fi zama kaɗan mai buɗa ma ka wuce a kan wannan hanya sai suka fi zama kaɗan komai naka a kwanta yau da kana sai ka shirya addini ba a samu sa haka sai dai ka runa gargajiyar ta ko yan garganta ta ce gaskiya ne ko yan yan magana ta ce gaskiya ne amma ba gaskiya ce ba Eh. ya za ka gudu ka basu can ma inda za ka je wasu za ka taro birnin sai aka matan da kake kuka a nan in ka je za ka je ka da shi a can in kana ganin kila da gidan ku da sauki in ka koma yanzu da kai karatu ka ga ya kamata ka ba kana taba yan gidan ku da maka kaza wanda maka kaza ka dai a sali ba wani wuri inda za ka gudu ka je garin ku ba ka iya yi ba wani gari za ka je ka yi ba ka taɓa zuwa wurin bakon ba kana zuwa za a ce maka bakon nan in suka tashi yanzu ka tashi sarri a cikin hausawa kana zuwa wurin gari nan suka ji hausan ka ba sai su sai kabila ne kafiri ne wa wani sharri don dole ka san da wannan ka ce kai kai kai kai ne ba kafiri ga ka jahili ga ka gaba kuma ni ne ma kafiri ko ka zuwa kake bari bari bari ne ya fi sauki bakaƙen maganganu jahilai ne ba su sani ba ba su san ba su sani ba sannan ga wasu matsiyatan malamai su kuma wanda za su nuna su dinga ɓata kawaransu duk a tsara ma ba wani abu da ya haƙuri a y'a haƙuri kawai a tsinke a ci gaba da yi ba wani gudu hmm? illa mutahayyizan bikitalin kawfi a ce in wannan ne mutahayyiz nan an tarar da kaga nan kudin da suke fiti ya gagara ga wasu kan faɗai da su sai dai haka kudurin canjawa da da da akwai alama akwai an fara fitar da abin tun da dama sunnatul lahi yanzu ba ka ga a cikin sautul azabi ba lokacin da aka ce ga runduna ta saba ga 'yan kudu ga 'yan ruwa sun zube sojoji ga 'yan ƙasa sun zube sojoji ga ƙabilu sun zama nuna ƙauye na ina an haɗe yau sai an kace annabi za hmm? a lokacin nan ne mu mai rage ta gaskiya ne sadaq Allah wa rasul lokaci ya yi, ta kama wata ba ya ta kokari da baka ayyata ya ta kokari ba ce Allah ya gaskiya ya rasu da na tabbata abinda ka gaya mana gaskiya ne gaskiya a ku an ce dama ba a kawanta mu an ce dama za a yi fada an ce dama za a yi mana kai gaskiya Mana kai kuwa sai faɗi su ce ba abin da ka sun halaka ba kawai ake son ai wannan abubuwa wani abu suke illa ruɗu masu imanin ko suka ce gaskiya ne Allah ya yi gaskiya lokaci ya yi yau za a ga bambancin ɗan juma da ɗan karewa yau za a ga bambancin wannan ɗan juma ne wannan ɗan karewa ne sai shi da yawa kawai a ah, kun rufa da za a yi na gai da za a yi mu kuma sai Allah ya yi kana da Allah ba su da Allah to mai na batun da yake abuwa mai yake da suna wannan fushi majabula su rayuka da kake ji kake gani halittattu ne ala wasa fi tafarudi suna tsoron ka dai ba da dai kuma karanta sai mu tai duba yan kwarori ka zane kun cika yanzu din cikin din da kwarori mun na ku je ku kadai kusan duk musallatai yanzu an gama sallah ko ba yanzu ba ku sallah ba ba kwa ganin za a je shi mu da wani abu kila a mun sallah addini ke a shi'a ah, yana nan a risala yana nan a irshadu saliki yana nan a hadisan manzon Allah yana nan a cikin Qur'ani a zo a ɗauko ƙura'ani a karanta a ɗauko hadisan manzon Allah a karanta a ɗauko littattafan bayan Allah a karanta muna nan daidai a kan wa'in nan ko faɗi duk abin da za ku faɗi kuka ba ka san ɗan adam da tsoro da zarar kuka ga ko kaɗai ne an fara muku farmato a gari sai ga wuce ya ji tsoro haka rayuka take ɗabi'an su ne haka wannan fusu majabulatun ala wasa ta kafar bi tsoron ka aikuwa yanzu ta fara ta kai wannan abu ko gaskiya ne hmm, wannan abu ko wa ala al-unsi bin rafiqi yana kan ya ga abokan aiki ka juya ka gawa ne ka juya ka gawa ne ka kallo gaba ka gagawa ne ka kallo baya ga suwa ne nan zuwa haba za ka ji ƙarfi sai ko Allah ya kawo mana wa ba Allah subhanahu Allah sai ya faɗakar da mu alar rafiqi fi hadhihi tabi'a akwai abokai a wannan hanya wannan hanya zuwa ga Allah ba za ka abokan aiki suna nan jirgi illa dai ta baki wancan shekar sun yi rufe su ba a garin su amma iksiri in an zuba zai kone duk wani abin da aka faɗi za ka zanga abokan aiki ba kai kaɗai ne ba kana da abokan aiki da sunan sun wuce da wasu kana zamanin su wasu na zuwa wala ta zalo ta'ifa mai tabbaci wa ana muhammad ladina an amallahu alaihi su ne wanda allah iya ni'ima kaga can da kace gina siratal mustaqim ko kuma ya kace siratal ladina an amallahu alaihi kaga ai su ne cikin ku su ne hizbin ɗinku ku ne jama'anku jama'anku su ne wa'annan an'am Allahu alaihi na annabiyyi ne ta ba da yau da littafin sai ke cewa dai rundunonin mu akwai jibril rundunonin mu akwai annabawa komanda na gaba ke ɗaya annabi Muhammad shi ke rike da tutar ba su haɓɓai na ga menene nan ga mala'iku nan ce wallahi yan bidiya ko ya hatara ana iya taso muku da yar wata alama runduna daga cikin wannan rundunar ta zo ta narkar da ku ba sai wa idan san shi ba rundunar da jibrilu na ciki annabi muhammadu na ciki da sauran annaba na duk na ciki salihai na ciki waliyan allah na ciki ba zai iya faɗa da su kai ku al'ummar manzon allah ba mai iya faɗa da ku ku daina kallon wa'in nan amma kuna duniya kujera kaza wani ga sunan kwakwa ana sai dai ku ga ku tabbatar da kuna yin daidai ku wanke zukatan ku ku daina ƙarya ku daina cin amana ku daina saba alkawari hatta inda Allah zai yarda da ku in shigar da ku cikin wannan rundunar minan nabiyina wasu ina. siddiƙai irin su abubakar irin su mariya irin su irin su wasu mada shahida shahidan nan kam wasu salihai da salihai wannan su ne rundunan da ake so ka rayuwa cikin ta ko eh wa hasana ka rafika kai wannan abin ka tafi abin kyau ba shi bagara ba eh ai kana tare da su kai kaɗai ba da ka kabbara kabbara kace ihdina siratal mustaqim kace siratal ladina an'amta alaihim kaga min ladina wasiddiqina washuhada wasalihina ai su ne kake nema a taka a ciki ai maka rijista a wayannan sai dai mutum bai san me yake faɗi ba amma har ka akan fatiyan in za an kwantar da kai za a yanka ka aka ce sai ka kusa daga wannan runduna na muke jawo aka Allah ka aka yi kucin ɗin bindiga aka sai maka sai ka kusa daga cikin wannan runduna ta da wahala da wahala harwa ne inda kake so ka wannan rundunar na yadda da su ina cikin su ina son rayu ina cikin su in mutu a cikin su in tashi gobe kiyama cikin su la aka wala aka gayyar wala aka abadan sai eh, ɗan daga ba a ji ka sosai kaɗan da murya ya gama wannan guda hudu din ba yi ka bayyana garan kan ne eh na ji maganan kan na farkon nan na gane ta na ba ka amsa ne amma na san ne mai tawa wanda ya faɗi kuka na amma yau now eh eh eh eh ai ba ma yadda za a yi wuce duk wanda bai zama cikin wannan tawaga ba bai daga cikin waɗanda za su gifta wancan sirati gobe iya ba illa ya kace da ya bi su ba ta kafo ba suke ake samun hawa hawa wani da rarrafe kamar yadda aka faɗi wani da tafiya wani a guje wani tashi yake wani kamar guguwa ke, tun wannan daidai shiga irin waɗannan rundunonin ne yadda mutum ya rayu a cikin su to haka nan zai tsinci kansa gobe kiyama in ko dama mutum da cikin wayannan tawaga gaba ɗaya bai daga cikin waɗanda ma za su biyo hanya haka rai bai ma ciki haka yake daidai irin jin waɗannan bayan Allah ba ka gada aka jero annabawa aka jero annabawa aka jero annabawa aka ce annabi Muhammadu fa bi hudahu muqtabi ka shirya da shirya su hanyar ku ɗaya ko an cewa annabi haka ina mu saboda ka mu ku ji abu da kasa ne da shiryan annabi muke shiriwa ta inda su zai ɗauke mu shigar da mu cikin wannan rundunar wannan rundunar mutum ita ake so mata ita ake so a shiga ciki akwai mataye a ciki akwai magaji a ciki wannan dunkulewa ne karatu ne na gaba da daga za a ware ba amma kun san bara mun yi kulowar himma inda nisa bara mun yi kulowar himma inda nisa inda kuka ga masu ibada suna ɗauka ai kafin waɗannan masu su ne fa na wannan tilbe su ne waɗannan waɗanda suka biya yana bayan Allah sai dai kawai ga hanya gaskiya dai ga taron ta fito fili sai dai fa ba fasira ai kun ga an jirgina wannan hanyar ila rafiqin salikina zuwa ga tawaga mabiya hanya kaga sirat allazina an'amta alaihi hanyar an jingina ta zuwa ga waɗannan tawaga wanda Allah ya yi musu ni'ima وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى آخرها ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة التفرد تفرده don a kawar wa ɗalibin shirya mai neman shirya mai neman bin hanya mai kakka a kawar masa wahashatu tafarrudihi tsoron ba ba annabawan wannan kaf suna kan hanya alhali zamanihi dan yan zamanin ka sun gibi to zamanin annabi an bi sahabban manzo Allah ga kuma tabi'ai ga kuma tabi'i tabi'ai ga kuma dan yau sun ne a cikin wannan zamanin ma da za ka bibiya sai ka ga ga wani sauraro ta yi hannun ka ga wani wata ya haura ka ga wani menene ya haura ka to wa'annan su za ka kalla ba ka kallo a ibada karkatun cikin gari ba ka kallo karkatun ana hali zamani ko wani jinsi wani yalam mutum ya sani anna raqiqahu abokin tafiya fi hadha sirat هو الذين انعم الله عليه وندا كل مكير وقال الله هو الله يقول لنا كتير وانا تولى ما سوك الله كي وانا سراء اندا وانا سراء زي سامد الله كي وانا سراء اندا لاهرة كذا يبقى انت فاسك على سنفاتيا تبانين كذا يتنغى انت تهدين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم me ne fa'idar ta saboda gobe kiyama su ne gaske masu tsallake sarari ta akada ghairil maghdubi alaihi Allah wala dhallina fala yaktarihu bi mukhalafatin nakidina kwata-kwata ba zai damu ba da faɓawar waɗanda suka bauta gare shi ko koma can Ah, mai ike da suna inda muka tafi mai aka ce ba kusan nesa ba kusa kusa nan a sake layi na farko nan na in ka juya da aka ce wa lamma kana talibu siratul mustaqim ko taliba amrin aktarun nasi nakibuna anhu ko to idan ka san ga annabi kan ya bi ga sahabbai sun bi mala'iku na kai za ka damu da wani nan da suka bauɗe ko kallon su ba ka yi saboda kana shi ne can aka ce na ita wace fala ya karso in dai mutane sun ki bi idan mutane suka ki aikin Allah kai abin da kake yawa fala ya karso mutum kwata kwata ba zai damu ba a a yabo na mukhalafatin dina don daudakun sun bauɗe masa anhu fa innahum humul aqalluna qadar sun ne kaɗan a daraja tsara nawa da su مرتبة سكوما بيان أنزل الناس ne وإن كان وإن كان الأكثرين عددا كود أكيد عدد يسمى ديوة أما أي باس دكيما كفن تتوعي مالا جاء جماعة النبي كاجي كبير وفي تمام كما قال بعض الصلاة كما يبدأ wani daga magabata yake cewa alaika bi malam ka kama hanyar gaskiya wajibi ne ka bi hanyar gaskiya wala ta ne ta likillati na kada ka je tsoro don karancin masu bin hanya bi hanyar ka bi tsanka ka mutum daya tsanka ka mutum daya bi hanyar kakka bi tsoro wa iyaka wa ƙari batil ka kiyaye hanyar batil ولا تبتر بكثرة الهالكين تذكروا إذا يوم هلككم أتمنى متوى يوكا كاتي إنا ما ka kasa ba ba ba ne kaga murya ne da eh kan wannan hanyar Eh. ba zai fafafa ba zai kaba kawo ma ka gama fasan daga ya tafi daidai abin da ke daidai addini masu masallaci daidai ake lafiya illa ya kace karatu ana biyan sa hawa hawa dakin ba kai wajen maka kake za su zuwa ga fadi da Allah in suka fan Allah sai ka ɗora su akan Allah an saka san Allah sai ka su kawo zakka har mutane suka san Allah ba mai raba ku da Allah lokacin da wani zai na cewa abin ya yi tsanani da cewa abin da ubangiji ya mana ya yi kaɗan ya a mana ya kasan da yawa saboda Allah ya ce a dukiyarmu mu kasa arba'in mu ba da kashi ɗaya mun kira zakka in muka duba yanzu da za mu iya biyan Allah iskan da muke shaka ba iskar da muke shaka yanzu da ana mai biyan a shekara mutum da shan iskar nawa da muka kwatanta kwatanta mu yi talatin ku ha? talatin da shida sun da kaya ya tashi ba min kawo kuka yi ko da a bashi haka a duk shekara mutum zai sha iskan nan da yake shaƙa miliyan talatin da shida don ka raba dukiyar ka arba'in ka ba da ɗaya ne kai a ce ma ka yi tsanani ai mutumin da yake ka yi tsanani sai ka tsine ba kai arba'in da baka yi wani da Allah ba ya za ka matsa wannan magana aikata tun da gaba da karatu ka daina abu da a littafi magana ta ce a littafi magana ta ce wanda ke karantawa ko su gaba yi ne ka sau saboda haka nan to waye ma ya kamata ke ku da kuke kan littafi ko wancan wanda yi kan komai ne molon ka ayyuka kan da tsarin tafiya mu duk abin da za mu yi a littafi yake ba zai ba mu ɗauko mu tattara wannan mu yi lakta da shi littafi ne ga shi ga inda aka ɗauko shi ga wa'inda suka ɗauko shi ga menene in kana da magana ma sai dai ka koma can je su kai magana amma ba da ruwa shi ne kawai da zai yi ba ka karanta abu a littafi wani yace ya ji a rediyo su ko ai kaga ina da kai malamin ka rediyo shi kuma malamin na littafi na ga littafi na ka yi bayani shi kenan kawai wa kullama tawhata tauhasta fi tafarrujika a duk lokacin da ka tsorata wurin karaituwanka sanzar ila rafiqi sadiq idan tsoro ya kama ka yanzu ne na ke kama yanzu ne kadai ka dubi annabi suka dai da da gaskiya yake ne da mutu shi duniya sau da kana nan ma sai ka dinga tsohon kanka kila dai abin da ya sa ba ku gane ba ko ni ne ba ko ni ne ba ikhlasi a zuciya ya yi zuciyar ka koyi wani abu ka ci jiki da nan wancan zuciyar ka nemi yadda Allah ban dariya ban da neman suna idan za ka iya yin abu ka tsora mutane a kan hanya su bi hanyar a rafa waye tsora su ba ga ka ɗalibai na ne ba oh, da ma ka sami su da karatu wa harus ala ne haka bihin kai kwaɗayen saduwa da wacce ne kai sauki annabi ya wuce sahabbai sun wuce tabi'ai sun kuma mu malik wai wai ya wuce kai ga shehu kuma hode ya la ya wuce sun yi ayyukan kawai su muke da mu muna son Allah ya haɗa mu sai da kashe wasu kuma kan hode an san mu haɗa gaban annabi haka tunda komai ne ne ana don sira wa buddar tsarf ka rufe idonka a amman tiyahu da duk inda ba wa'annan ba duk misalin da za a kawo maka ka kyale shi ga malama ne ya ce kalace kyale shi tun da ga yadda na mu da fa su wa'annan ba su tare ma komai daga Allah masu cewa nan ka tsananta ko ka yi kaza tsarin su ne suke so ka zo ka bi ba su tare ma komai daga Allah idan ka fahimci gaskiya to wala mutane a kai ba yadda Allah ya ce in kun yadda mu yi tare in ba za ku yi ba zai zan ci gaba da yi Allah ka tsere da na san yaushe ban mutu wa idza tahu bika in suka ma fafano suka taso maka fi tariqi sayrika a hanyar tafiyarka fala taltafit ilayhi kana iya karfi a kuma kanka abadan wa mutane sun taso kana aikinka kana nuna mutane ga kaza aka taso ana ma kwakwazo ina ruwanka ka taso ba da so kake ba ba da so kake ba kana yi wa Allah dai ba ka tsora mutane akan lai. hatta wurin na filfilu wurin na filfilu wannan sai kai shiru to ana na jira ka jana yi me yasa ba kwai kai muna fata Allah ta mutum gai muna nan ka manya? a kwana fashi muna nan zaga lamu amma mutane yan suka yi maka a akan abin da ke za ka jana cewa ba ka je shawara ba ka da tsari kana yin abubuwa tsari masha Allah kafin tsari ka ɗauki kuɗin ka ba su su ma tsari to daga inda in an samu kuɗi to yanzu an samu kuɗi ba waɗannan su ƙara mana mai kyau to shi ke nan kaɗan daidai amma daga inda aka samu kuɗi ka riƙe kuɗin sai an yi kaza sai an yi kaza komai kin ginin ku bai da kyau komai kuka saya bai da kyau komai kuka aikata bai da kyau komai kuka aikata bai da kyau gwamnati suna iya ba ku takarda jama'a ko suke ce takardar ba ta take ba su fanka ne ba shi isa suka ba ka takardar. Bisa aika ka ya musu. Sun zo su karɓe. za ka yi tsarin duk da ake bukata abin da gwamnatin ma kanta tana bukatar da ɗin ka yi tsarin ka kai mata ta duba ta sama ka hannu ta ce ya yi daidai Allah yi maka ba ka ci gaba da gudanarwa sai ka nan sai ka je wani bakwasinka ko wani abu da da ana abu barkatai ana abu ba tsari ya kai na gano tsarin nan dai tsarin nan da kuke nema in yi ɗauki kuɗin in ba ku shi ne tsarin to in dai wannan ne in haɗa kuɗin jama'an ɗauka in ba ku kuɗi to ko za ku kala ba ba ni fa innaka matal tafatta ilaihim duk lokacin da ka kalli wa'annan su ka yi tasaddudi su ce ka tsallake iyaka su ba ka tafiya da tsari su ba ka yin shawara kai ba ka kai kuma ka zaka kan kai ta gwiwa an tsangwame ne an dame ne bari in hakura ne ma hayya ce ba dan Allah kake ba a kazu ka za ka tafke ka a wa'a ko ka ko su saba maka yaya za a yi yau ya karatu ne ya tsaya wuri guda daya eh wani sa'idu salihu eh eh eh tafawuli ne eh. tafawuli da a ganin mu. a ganin mu mutumin kirki ne waye kuwa ba mu so da sai abin da muka gani da an ga mutum an yi kulla da shi an warware an yi karafe wani bawan Allah ne wani salihi da ayya gane mu zuciyarsa Allah ya sani tun da Allah ta yake mana mu yi hukunci da bayyane kada mu yi hukunci da koyi wai Allah ne san koyi mutum wannan ya yi dai ana ita mutum wani wani maka fatan salihi ne a dai irin waɗannan ayyuka da yake yan kura kuransa an duba kusan an daidai din sai da neman haura tun da ba wani mutumin da bai da kuskure to haka na eh sai da ya zama siddiqi martaba tana nan abinda mutum ba zai zama ba annabi zai zama martaba nasaka wannan kujera an ɗage ta annabawan ba sun dare amma mutum zai samu shahada zai zama jiki zai zama salihi a yanzu wannan kujeru guda uku suna nan ana fafutukan su ana neman su ma ba daren da sai zama annabi ko murtali ko duka ya rada wannan kuma babu an riga an toshe wannan an cika ce su kai ta kuri za a yi ko malamin ba ya rufe yana malamin ba ya rufe ma a kura haka amma dai ba haka muka ba muna ganin kamar yanzu aka ba ni gan nake maka ma ma ban ma fara karatun ba eh an yi eh, eh, na ga da abun karon ba ai komai ba hmm?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 إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب rabbil ne?